Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. har yanzu dai hanifa kabir isa ce tare da ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi na yau alhamis 27 ga watan oktoba a cikin shirin za a ji cewa masu ruwa da tsaki sun yi alkawarin kawo ƙarshen karancin man fetur a najeriya bayan fuskantar kalubalen ambaliyar ruwa da ta barnata abubuwa a wasu jihohin tarayyar kasar. abin da ya kama da ɗan sai ko wannan maganar hanya ne kwanaki ya sa ba hanyar da motoci za su taho su kawo kayan. za kuma a ji cewa ita ma kasar kamaru na fama da matsalar makamashi da ba a taba gani irin ta ba inda matan gida ke rasa inda za su sa kawunan su kamar kowace ranar alhamis muna tafe da shirin na kasa ba kasawa ba wanda suleiman mumini ke gabatarwa akwai mu kuma da sharhin jaridun Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Jiya Laraba kasar Jamus ta bullo da wani shiri na halatta tabur wiwi wanda hakan ka iya mai da ita ɗaya daga cikin ƙasashen turai na farko da suka halatta wiwi. da yake gabatar da shirin a gaban majalisar zartaswa na shugaba Olaf Shop. Ministan Lafiya na kasar Jamus Karl Lauterbach ya ce wannan shirin na da zumar cimma abin da ya kira kafa dokar da ta fi sassauta harkar wiwi a Turai. Sannan a ɓangare guda kuma ta tanaji kasuwar wiwi mai tsauraran ƙa'idoji. Rahotanni na nuna cewa Majalisar Zartaswar Jamus ta amince da shirin. wanda ya bayar da damar fara bin wani mataki mai tsawo na halattawa da kuma tallar wannan ganyen dole dokokin jamus su dace da matakan da tarayyar turai ke daukawa a majalisance kuma a ƙarƙashin wannan shirin gwamnati za ta sa ido kan yadda ake sarrafawa sayarwa da kuma samar da wiwi a matsayin wani bangare na tsarin kasuwanci wanda aka halatta ake kuma kula da shi a cewar lautabak yayin da yake bayyana wannan sauyin a matsayin wani abin da ka iya zama abin koyi ga sauran kasashen turai fadar shugaban kasar rasha ta kremlin ta ce shugaba vladimir putin jiya laraba ya sa ido kan yadda dakarun bangaren kayyadaddun makamin nukiliya suka yi atisaye wanda aka shirya da zammar kwatanta yadda za a tunkari duk wani gagarumin harin nukiliya gidan talabijin na rasha ya nuna wani faifan bidiyo na yadda putin ke kallon rawar dajin ta wani ɗirkeken akwatin talabijin inda wasu kwamandojin soji suke ta bayanai a rahoton ministan tsaron rasha sargi shegu ya ce a rawar dajin an yi amfani da abubuwan da suka hada da jirgin ƙarƙashin ruwa mai makamin nukiliya da jiragen yaki masu dogon zango an kuma yi gwaje-gwajen nau'ukan makamai masu linzami wasu magoya baya sun kamanta zama firaministan ingila da rishi sunak ya yi da yadda obama ya zama shugaban amurka inda suka nuna kamance ceniyar hakan a zaben barack obama na shekara ta dubi da takwas a matsayin bakar fata na farko da ya zama shugaban amurka sunak wanda ba indiya ne shine firaministan Birtaniya na farko da ba farar fata ba an naɗa sunak ɗan shekaru 42 cikakken mai bin addinin hindu firaminista shekaran jiya talata bayan da ya samu goyon bayan akasarin mambobin jam'iyyar conservative a majalisar dokokin kasar kuma rabon a samu matashin shugaba haka a birtaniya tun shekaru sama da 200 a iran wasu 'yan bindiga sun bude wuta cikin wani masallacin 'yan shi'a da yammacin jiya laraba inda suka kashe mutane goma sha biyar tare da raunata wasu sama da arba'in bisa ga bayanan jami'ai an kai harin ne a masallacin sha shirak da ke birnin shiraz kafafen yada labaran gwamnati sun bayyana harin a matsayin na ta'addanci suka kuma ce an kama biyu daga cikin maharan zuwa yanzu dai babu wata kungiya da ta ɗau alhakin kai harin a gaida ibrahim kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya bari mu kawo muku rahotonmu na farko masu ruwa da tsaki sun yi alkawarin kawo ƙarshen ƙarancin man fetur a najeriya bayan fuskantar kalubalen ambaliyar ruwa da ta lalata abubuwa a wasu jihohin tarayyar kasar al'umma dai na bayyana ra'ayinsu yayin da kasar ke ci gaba da samun karancin man fetur din. wakiliyar muryar amurka halima abdulra'uf na dauke da karin bayani matsalar karancin man fetur ya kara ta'azzara a sassa daban-daban na najeriya daga ranar talatar da ta gabata lamarin da ya tilasta wa masu ababen hawa da direbobin motocin kasuwa shafe sa'o'i ko kuma kwana a gidajen mai a lokacin da suke fafutukar samu don gudanar da al'amuran su na yau da kullun da kuma jigilar fasinjoji kamar yadda wasu direbobi suka bayyana sunana muhammadu gaskiya muna shan wahala kan saboda yanzu haka ni misali ina neman mai in a yi ni guda ba zan iya samu ba sai dai in bari da daddare in je in fara bin la in bar motan a wurin gari na wayewa karfe shida sannan in za a buɗe ina iya samu amma in dai mutum ya je karfe bakwai ba lalle ba ne iya samu mai rana. Sunana Abdulmaji, alangan mai da ake fuskanta gaskiya muna siyan mai naira ɗari biyu da arba'in sai ɗari biyu da arba'in da biyar. Muna samun mai a wasu gidajen mai a bypass idan kuma kika kama hanya za ki je irin su jaji za ki samu gidan mai a kan hanya da za su ba mu mai a kamo naira ɗari biyu da wani abu ko ɗari biyu. In kika je gidan man da ke normal price ba dan bumburutu ba sha Allah za a samu mai amma mai kin yi layi dogo. Tun dai yan bumburutu suka fara amfani da wannan matsalar wajen cin nasu kasuwa inda suke sayar da litar man fetur a kan naira ɗari biyu da arba'in zuwa ɗari hudu a yawancin sassan ƙasar da suka haɗa da manyan birane kamar su Abuja, Legas, Fatakwal da dai sauransu. Shin akwai mafita Duba ga wannan al'amarin karancin man fetur da ya kici ya cinyewa musamman a makonnin baya-bayan nan. Shugabannin ƙungiyoyin IPMAN da NATO sun yi karin bayani. Sunana Yusuf Lawal Ofman, ine National President na kungiyar masu motocin da kuma mai a Najeriya. To an dan samu matsala sati kamar biyu da ya wuce saboda ambaliyar ruwa da aka samu wajen jihar Kogi kamar wajen su Lokoja da sauran kasashen South East da South South. Amma kuma alhamdulillah an samu sauƙi amma abin da na sani shine matsalar da aka samu ta tara hanya saboda wannan ambaliyar ruwa da kuma lalacewa hanya an ba da kwangila an zo ana ɗan gyara muna ciko irin namu kuma ni na tabbata akwai isasshen mai motoci kuma sun fara zuwa dan yawancin mutane sun ɗan karaya direbobi kenan da masu motoci saboda wannan ambaliyar ruwa wa'ansu sun zo sun yi fakin motoci wa'ansu motocin da suka lalace sun sai sun nemi gyara to wannan masu fakin din sun dawo kan hanya wa'anda ba su da gyara an musu gyara so insha Allahu abin ba zai wuce sati da ban Allah da ko zuwa sati biyu. To ni sunana Bashir Salisu Tahir ni ne zonal ciyaman na Iman Northwest. Abu na ɗaya da zan fara magana shine wato shi mai duk lokacin da ka samu karancin shi na kwana ɗaya za ka ka wajen kwana goma kana yi irin yadda zai wadata a gari. Kuma man nan ba wai babu shi ba ita NNPC tana da wadataccen mai a Lagos jiragen su sun zo. Abin da ya kama na ɗan tsaiko wannan maganar hanya ne kwanaki ya sa ba hanyar da mu motoci za su taho su kawo kaya to kuma abu na biyu da ya kara faruwa a kai kamar yanzu kamar e md din da su members dinmu na ifman aka yi kwamiti suka tafi legas don su ga ana raba kaya distribution din kowace jiha ana tuturo kayan don a yanke wannan wahalar man ke faruwa amma akwai mai isasshe in allah yarda nan da sati ɗaya na tabbatar magana mai ya wuce idan ana iya tunawa da ambaliyar ruwa da aka fuskanta a wasu sassan kasar kamar su jihar kogi a makonnin baya-bayan nan na ɗaya daga cikin dalilan da ya jawo matsalar karancin man fetur din musamman a birnin tarayya Abuja. Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Halima yanzu kuma ga Ibrahim da kashi na biyu na labaran duniya. To Hanifa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken jiya Laraba ya sake jaddada kudirin Amurka na tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigar ruwan Taiwan da kuma ganin an daidaita tsakanin China da Taiwan cikin lumana. Game da batun Taiwan muna nan kan matsayar da ake tun shekaru gommai cewa waɗannan bambance-bambancen na buƙatar kula da su a kuma magance su cikin lumana cewa ba zai yiwu ba kuma bai kamata ba wani bangare ya yi gaban kansa wajen canza yanayin da ake ciki a halin yanzu musamman ma ta wajen amfani da karfin soji cewa muna da sahihin muradin zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigar ta taiwan a cewar bilinkin jiya laraba yayin wani taro da kafar labarai ta bloomberg ta shirya kalaman na wannan babban jami'in diplomasiyya na zuwa ne 'yan kwanaki kawai bayan da shugaban china shi jinping ya faɗaɗa ikonsa ya kuma ƙara ma mukarrabansa girma bayan da ya samu wa'adi na uku a matsayin sakatare jarar na jam'iyyar communist ta china kuma babban jagoran sojojin ƙasar a ƙarshe shugaban amurka joe biden ya gana da shugaban isra'ila isaac herzog a fadar white house jiya laraba don tattaunawa kan matsalolin tsaron yankin gabata tsakiya ciki har da barazanar da iran ke yi da yadda isra'ila za ta zarfafa dangantakarta da larabawa a yankin biden ya jaddada ƙudurin amurka na goyon bayan isra'ila zan furta har sau so biyar a tsawon lokacin da nake aiki cewa amurka ta ƙudiri aniyar goyon bayan isra'ila bisa ga mu ra'ayoyinmu da kuma abubuwan da ke muhimmai gare mu abinda ya gaya ma hazo kenan a gaban manema labarai gabanin ganawar tasu an yi wannan ganawar ce gabanin yiwuwar samun sauyi a siyasar cikin gida ta kowace yayin da amurka da isra'ila ke fuskantar zaɓuka a makonnin da ke tafi kawancenmu da ƙaƙƙarfar alaƙarmu sun zarce dukkan bambance-bambancen siyasa da ra'ayoyi da kuma jam'iyyu a cewar hazo ida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu kawo muku rahoto na gaba inda zai kai mu kasar Kamaru. A inda ake fuskantar matsalar karancin makamashi da ba a taba ta ba. ta yadda matan gida ke rasa inda za su sa kawunansu wanda ake ganin ya zama muhimmi hukuma mai kula da makamashin kasar ta ga cewa ta magance al'amarin wakilin muryar amurka muhammadu rabi'u na dauke da karin bayani rashin iskar gas a dare ya zama ruwan dare duban yadda aka kwashe sati uku ba tar da ita a cikin kasuwa ba a rashin SADP da ke garin babu tulu ko kwaya ɗaya tilo. Yau kwana uku kenan na zuwa wannan gidar sayar da iskar gas amma Allah da ikonsa an sanar da ni cewa a azahar mota za ta zo cike da makamashi. A duk lokacin da mabukata suka yi katarin samun iskar gas she kuma farashi ya tashin goron zaɓe. in ji wani kwastoma abu ne wanda ake sayarwa jaka shida da rabi to yanzu ko an wayi gari babu duk cikin garin nan yau in ka zo kuma kai ka ka samu a ce mashi ka bata jaka goma sha shida maimakon jaka shida wani mai hada-hadar cinikayyar da bai so bata sunansa ba gani yake yi cewa wannan batun ya kai lahaula ya kara da cewa ko an wayi gari babu duk cikin garin nan yau to in ka zo kuma kai ka ka samu a ce ma shi ba bata jaka goma sha shida maimakon jaka shida wato abin da ina wani kusance tashin goron zabe duban yadda lamarin ya yi tsamari ne yasa wani jami'i mai kula da iskar gas na kasar baki daya ya tofa albarkacin bakinsa jirgin ruwan farko da ya fara isowa tekun duwala muna jiran biyar kuma da za su biyo bayan su wannan matsala da aka samu game da mun makamashin iskar gas an sa samu wato mafita in Allah yadda akwai makamashin iskar gas da za a samu a wadace domin akwai wato jiragen ruwa da suka taso daga kasashe na turai za su zo sama da mako uku a garwa marwa da ngaundare mabukata iskar gas na fuskantar matsala game da wannan makamashin wannan kalubalen ya samu asali tun lokacin da rasha ta afka mai ukraine ya kuma haddasa karancin da ya gurganta harkokin tattalin arziki a kamaru Muhammadu Rabiu Ɗanba muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru. A gaida Muhammad, kar a sha'afa wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar intanet. wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu je ga shiri na gaba mu shakata da wannan.

yanzu kuma bari in koma gefe guda don suleiman mumini barnama ya gabatar da shiri na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. Yau muke ban kwana da Buhari Ismail Lawan makaho mai horar da 'yan wasan wata kungiyar kwallon kafa a Kwantagora, jihar Neja. Ɗan shekaru 37 a duniya Kwaci Buhari ya haɗu da matsalar idanu a wani lokacin da yake kammala digirinsa na farko a fannin kimiyyar harsuna. Lamarin da ya sa tilas ya jingine komai don zuwa neman magani a ciki da wajen Najeriya. Haka kuma sabon yanayin da ya tsinci kansa ciki bai hana masa ci gaba da harkar kwallo ba. Hasali ma ya ƙara mai da hankali a sha'anin wasanni saboda ƙwarin gwiwar da yake samu daga abokan zama. a kashi na ƙarshe na hirarsu da wakilin muryar amurka a jihar neja mustapha nasir batsari bakon shirin ya yi kira a taimaka wa matasa 'yan kwallo wato a basu damar zuwa kasashen turai domin ƙara samun gogewa a wannan harka ta yadda za su kara daga tutar najeriya a wannan fanni hukumar kwallon kafa na gora da yake suke gudanar da wasanni to premier league da muka buga na 2019 wanda na ci su suka bani wannan karama na shugaban eh, gwarzon masu horarwa wanda shugaban kwallon kafa na jihar Niger comrade Ahmed Yusuf Fresh yana a wurin wanda lokacin da aka kira suna duk wani wanda ke saman eh, nan wurin taron ba wanda bai miƙe tsaye ba akwai karamawa da dama wanda ita kanta karamar eh, hukumar kwallon kafa na kwanta gore da aka fara kafa ta ni ne mutum na farko da ya fara cin gasa da suka sa da na manya da na yara kuma ni ne mutum na harko da ya ɗauki eh, gwarzon eh, masu horarwa a karkashin eh, mulkin alhaji kabiru master yanzu menene kaman kalubale da kake fuskanta a cikin wannan harka ta ito kalubale akwai shi shine wannan lamarin ana yi babu masu dafawa ba masu kamawa allah ya ji rai alhaji abubakar umfani ya rasu sha ɗaya ga watan takwas ɗin na wannan shekara shi ke rike da wannan tim din shekaru can baya har zuwa rasuwan shi so a halin yanzu kuma tim din ga ta ne ga hannun Allah babu wani wanda zai ba wani wanda ke kamawa wanda lamarin kwallon lamari ne na kuɗi so gaskiya ba mu da wani wanda za mu ce a matsayin tim manaja a halin yanzu wanda zai rike wannan tim din shine babban kalubale saboda kwallo ba ta yi ba kuɗi na dole a sayi kwallo dole a sayi ma yan kwallo kayan wasa Eh. to yanzu eh, me za ka ce ma musamman masu fama da na ƙasa irin ka a kan jajircewa kamar yadda ka jajirce ka zama fitacce a wannan harka a wannan yanki ta na, na kwanta gore da kuma naija ma baki daya eh, abu na farko dai yana da kyau mutum ya ɗauki kaddara kowace iri ne mai kyau ko mara kyau idan mutum ya imani da hakan za ga komi ya zo mashi da sauƙi so ganin cewa allah ya jarabce mu da lalura ko na makanta ko na guragu ko wani iri ne ma to wannan ba shi bane zai sa ka yi isolating kanka daga cikin jama'a ya kamata kai ma ka shiga jama'a duk abin da ake ayi da kai in dai ba jama'a ne suka kyamace ka ba in an kyamace ka nan za a rungume ka so yana da kyau a kowane lokaci gada mutum ya ba kanshi baya shekaru na ba za su wuce shekara talatin da ah, shidda ko talatin da bakwai ba amma ya zurfin karatunka e, eh, na yi karatu har na kai matakin na yi digiri na na farko a usman danfodiyo university a sokoto wanda yake a nan ne lalura ma ya tsamari wanda yake ina aji biyu a shekara ta 2008 na dakatar da karatun muka je neman magani kasan egypt har muka zo muka je kasan india har muka je kasan saudi arabia a jidda duk a kan neman magani wanda daga bayan nan na koma na karasa karatuna a shekara ta na koma a shekara ta dubu na dubu biyu da goma sha hudu na kammala dubu biyu da sha shidda wanda yake ba dole lura ba ya kamata ne mu kare dubu biyu da goma to a bisa lura muka koma kuma Allah ya taimake mu muka karasa karatun eh. to kuma a makaranta ba bangaren kwallo ka karanta ba ko wasanni ba ko a bangaren harsuna na karanta linguistics kenan eh insha Allah to yanzu daga karshe me ya fatan ka eto fata na shine mu samu waɗanda za su kama abin su shigo cikin lamarin harkan wasanni don a tallafa ma yara akwai yara masu hazaƙa to amma rashin taimakawan yakan sa su fara kwallon su gida su ƙare gida saboda wanda ke can turan ba sun hisu ne su rashin tallafawa ne idan za mu samu za su tallafa to mu kuma taimakon Allah za mu hito da yara zarata wanda duniya za ta yi alfahari da su To sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin mai horar da 'yan wasan kungiyar kwallo ta amfani kwantagora Buhari Ismail Lawan da wakilin muryar Amurka Amina Mustapha Nasiru Batsari. Ni Sulaimu Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. da Suleiman yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridan Ghana. Da babban jaridar kasar ghana da so sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta ne marasa rinjaye a majalisa sun gabatar da motion ɗin tsige ministan kuɗi a majalisar dokoki yau jaridar ta ce shugaban marasa linjaye a majalisar dokoki harano idris ya gabatar da motion din tsige ministan kudi ken furata wannan motion din ana sa ran shugaban na marasa linjaye ya gabatar da shi yayin zaman yau wato talata marasa rinjaye a kana haka sun yi kira ga takwarorinsu a bangaren masu rinjaye da su mara musu baya akan wannan motion yadda za su samu samu kaso biyu bisa uku na mambobin majalisar dokokin da 188 ya karfafa motion ɗin fidda ministan na kuɗi. Ita kuma jaridar ta Times wannan labarin ta ruwaito. Matakan kawo ƙarshen faɗuwar darajar CD, bankin Ghana sauran bankuna da wuraren sayar da kudaden ƙasan waje za su yi wani gawartaccen taro. jaridar ta ce bankin ghana ta shirya tuntubar manajojin commercial banks da masu aikin canjin kudade yau a matsayin matakan kawo karshen faduwar darajarsi da kuma kawar da yadda farashin kudaden na waje ke fantsama taron zai kuma yi kokarin gane hanyar tabbatar da yadda ake rabon kudaden na waje domin tabbatar da cewar waɗanda lalle ke bukatansa sun samu ƙungiyoyin 'yan tireda a birnin kumasi sun soma yajin aiki aiki. Jaridar dahara ta ruwaito wannan labarin na an samu karancin kaya a kasuwar Kumasi gabanin zuwan bukin Kirsimeti yayin da kungiyoyin 'yan tireda guda shida sun ka dakatar da sai da kaya da sun ka da ake shigowa da su daga Togo. Dalili dai shi ne domin mambobi na kungiyar waɗanda ke shigowa da kaya daga Togo sun soma wato yajin aiki na makonni biyu a dalilin faduwar sidi haka barkatai wadda ya sa kudin kayayyaki ya yi sama. Ma'aikatar ministar filaye ta umarci a rajistar duka tafiloli wato excavators. Jaridar The Chronicle ce ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce ma'aikatar ministan da ke kula da filaye da albarkatun ƙasa ya ba da umarni masu mallaka da kuma waɗanda ke aiki da kuma amfani da wato katafiloli. Excavators kenan a cikin ƙasar su yi rajistar su cikin kwanaki bakwai a ƙananan hukumomi inda ake amfani da su. A cikin wani jawabi da ministan wannan sashi john jinapo ya sa hannu kuma aka gabatar da shi a nan akara a jiya ya yi shaidi cewar uh, wa'adin da aka bayar na rajistar ne biyu ga watan nawamba shekara ta 2022 da kuma cewar a lokacin rajistar masu mallakar na waɗannan na mashin su tabbatar da abin da ya sa suka saya ko kuma suke amfani da wannan mashin ɗin da kuma inda za su yi amfani da shi da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau radwanullah muktar ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana gaida Ridwan. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Jiya Laraba ƙasar Jamus ta bullo da wani shiri na halatta tabur wiwi wanda hakan ka iya mai da ita ɗaya daga cikin ƙasashen turai na farko da suka halatta wiwi. Da yake gabatar da shirin a gaban majalisar zartaswa na shugaba Olaf Shop, ministan lafiya na ƙasar Jamus Karl Lauterbach ya ce wannan shirin na da zumar cimma abin da ya kira kafa dokar da ta fi sassauta harkar wiwi a turai sannan a bangare guda kuma ta tanaji kasuwar wiwi mai tsauraran ka'idoji rahotanni na nuna cewa majalisar zartaswar jamus ta amince da shirin wanda ya bayar da damar fara bin wani mataki mai tsawo na halattawa da kuma tallar wannan ganyen dole dokokin jamus su dace da matakan da tarayyar turai ke daukawa a majalisance fadar shugaban kasar rasha ta kremlin ta ce shugaba vladimir putin jiya laraba ya sa ido kan yadda dakarun bangaren kayyadaddun makamin nukiliya suka yi atisaye wanda aka shirya da zammar kwatanta yadda za a tunkari duk wani gagarumin harin nukiliya gidan talabijin na rasha ya nuna wani faifan bidiyo na yadda putin ke kallon rawar dajin ta wani irkeken akwatin talabijin inda wasu kwamandojin soji suke ta bayanai a rahoton ministan tsaron rasha sargi shegu ya ce a rawar dajin an yi amfani da abubuwan da suka hada da jirgin ƙarƙashin ruwa mai makamin nukiliya da jiragen yaƙi masu dogon zango an kuma yi gwaje-gwajen nau'ukan makamai masu linzami wasu magoya baya sun kamanta zama firaministan ingila da rishi sunak ya yi da yadda obama ya zama shugaban amurka inda suka nuna kamanceceniyar hakan a zaben barack obama na shekara ta da takwas a matsayin bakar fata na farko da ya zama shugaban amurka sunak wanda ba indiya ne shine firaministan burtaniya na farko da ba farar fata ba an naɗa sunak ɗan shekaru 42 cikakken mai bin addinin hindu firaminista shekaran jiya talata To masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatarwa sai salomon Abu wanda ya haɗa mana shirin da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri. Fissalam.